biyar ga watan takwas shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da takwas da kama hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya yi da biyar ga watan sha daya shekara ta dubu da kamar yadda sanarwa ta dinga yawo a kafafen social media da kuma masallatai cewa a wannan rana za mu kasance da ɗan uwa shirin malam yusuf musa ba malam musa yusuf a da suna da magana kaduna wanda ba ba ko bane ba ko ko da ganin sa zai zama ba ko ko jin sa ba ba ko bane ba wajen ba wa suna kariya wajen ba wa addinin musulunci kariya musamman masu nuna nan kafiku na shi'a da kuma bida tafirarsa tana rasa ta wanda al'umma tana saurari muna jin da Allah ta bani ko ta ala ya saka masa da alkai matashiyar mu yau shi ne menene ta'addanci kuma zuwa yi kan ta'adda ba tare da ɓata lokaci ba za mu ba wa malami ne mai kuma da shi ba الرحيم الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر وابتعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى كافة أهل البدو والحذر الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka sani yau mana sha biyar ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1439 yayin da daidai da wato hudu ga watan sha daya shekara 2017 a wannan babban masallaci na juma'a na ɗaya daga cikin manya-manyan sahabbai na annabi muhammad kwamfuta na tattare hadisan annabi muhammad shine al'imamu abu hurera allah ya tsara yadda a gare shi a 'yan uwa za su yi haƙuri musamman ɗalibai da muke gudanar da karatuttuka da su a cikin wannan gari na kano tun kafin azumi da kusan wata biyu shigowa garin kano ya gagare ni saboda wasu dalilai da wasu al'amura da suke ta jikitawa kuma bana sai na yi sakwata na bar kaduna da tafsiri muna mika godiya zuwa ga babban malaminmu wato fadilatul doctor muhammad mansur ibrahim Allah ya saka masa da alheri shi ya sharrafa mu da wannan karama a cikin abin da aka samu na natija zuwa mu mun samu kyakkyawar alaƙa da wanda suke yan ƙadiriya ne na gaskiya ba munafakan yan ƙadiriya ba ba wanda suke a shi'atul mutakafu na baina ausatul musulmi na ba yan shi'a koyayyu a tsakiyar musulmi amma ba da rigar shi'anci ba ba su ba ɗaya daga cikinsu ana ce masa muhammad ko abi muhammad nasiruddin abubakar umar shi ya rubuta wannan littafi kun ga sunansa sunansa kawai mu'awiya kuma ɗan ƙadiriya ne na sosai wannan muassasatul malikiya kofar atiku sokoto su suka buga wannan littafin wannan su suka bani littafin a matsayin tsaraba sannan da kuma wannan littafin shi wanda ya rubuta wannan shi ya rubuta shi ya sa masa suna kafatu shi'a lokacin da ake tuhumar su cewa suna kafarta musulmi a sakkwato wato yan shi'a kenan saboda suna sallah to ne ya rubuta wannan littafin ya ɗauko gurare da dama inda su sheku abdullahi allah ya ji kansa da ɗan uwansa sheku usmanu ɗan fodiyo suka kafirta su yunfa kuma su yunfa suna yin sallah idan ka karanta littafin tazminul warqa na abdullahi gwandu zai faɗa maka akwai yakin da suka yi da yunfa yake cewa fa jama'a zuhurai ma'a isha ayyu yunfahum birima adal ima'i wa shamsu tadlu yake ya hada sallar azhar da la'asar shi yunfa a bakin kogin rima a lokacin da rana take bullowa me muhallin shayi mutanen da su shehu abdullahi suka yaka suna sallah amma akwai waƙar da zai fara ta ma cewa ba da asibi bismillahi wa shukur ya tabau sai ya ce alaƙan kufarin alena ta jammau da shi suna sallah amma ta shehu suka ce masa kafirai saboda sun saki addini an gane to in mujarradin sallah ne take sa ba za a cewa mutum kafiri ba ko da ya tantance kafircin kuma wannan da shi ake zargin yan izala halin sunna to a dinga zargin su shehu usmanu da su shehu abdullahi don duk wanda ya karanta littattafan su ya san akwai wannan kuma dai ni ta zuyinul warqat kadai in ka dauko sai na faɗa maka guri sama da ashirin da shehu abdullahi ya amfani da kalman kafirci akan su yumfa da ragowar mutanen da suke rikici da su zan faɗa maka sai dai baka sani ba sannan wannan naku na nan kano shugaban yan kowaye kun san cikin abin da yake faɗa yanzu ya yana da tuhuma cewa sai na abubakar ya zalunci na na fatima akan matsalar ta shi ne ya rubuta wannan littafin shi wanda ya rubuta wannan ya sa masa suna alƙi ne bihi ya masa raddi na ilimi a ciki cewa wannan matsalar yadda sai na abubakar yi haka take wannan yana so in faɗa muku ne ta yadda kowane abu mu dinga ajiye shi matsayinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa la yajrimannakum shan'anu qawmin ala alla ta'dilu huwa aqrabu littaqwa mu ahli sunna duk yadda muka saba da mutum muke rikici da shi da izinin Allah ba za mu faɗa abin da ba aqidarsa ba mu ce aqidarsa ce mun san cewa wato a muna da bambance-bambancen fahimta a wasu masailu kullum ina faɗa wa ɗan uwa ce ko kun saba da mutum a fahimta kaka kuskura ka mai ƙarya abinda bai faɗa ba karkaci ya faɗa abinda ba a ƙi da shi bane karkaci a ƙi da shi daga ran da kuka saba da mutum ka fito ka mai ƙarya ina rantse muku da Allah hanyar da za ka kai ta zo kuma me yasa tun da ake bugawa da mu har yanzu duk wanda ya buga da mu sai dai je ƙasa me dalili galibin maganganun da ake faɗa akan kan ma'asi mun ce ƙarya ake mana amma wanda muka saba da su in muka ce mutum ya faɗa to ya faɗa wallahi to shi yasa ka ga ba za a gushe ba kuma ma dama wanda kuka saba da shi baka mai ƙarya ba abinda bai faɗa ba baka ce ya faɗa ba ji yadda za a je a dawo ba za ka gushe ba Allah zai ci gaba da kawo maka ɗauki da gudunmawa daga wajensa to saboda haka mu mun riga mun sani cewa idan dai ana yin kadiriya ne ta gaskiya to a cikin aƙidunsu babu zagin sahabbai dan duk wanda ya karanta littafin algunya ta abul qadir jilani ya san wannan da ka ga mutum dauke da rigar kadiriya yana zagin sahabbai to ka tabbatar wallahi ba kadiriya ce ko na ba kasa irin wa'annan su ake ce musu yanzu a duniya a shi'atul mutakafuna baina musulmi na. yan shi'a koyayyu a tsakiyarwa tsakiyar musulmi da kaga mutum da rigar tijjaniya yana zagin sahabbai to ka tabbatar ba dan tijjaniya bane wakilin shi'a ne da rigarwa wannan shine adalci ba za mu yi musu rashin adalci ba mu ce tsidar tijjaniya ne ko a tsidar kadiriya ne zagin wa in ka ga wani da sunan aqidar to wakilin shi'a ne amma ya sa rigar su wannan shine ainihin wato adalci ya daɗe yana ta ihu a nan garin ya ihu ɗaliban su ce koma waye ba ka haƙe ba an gane mai mukama ya ce inda limta hannun jikorin marrajul auyu hannun lokacin da aka jarraba mutum lokacin ne ko a karrama shi ko kuma a wulakanta shi to bari mu baku mu faɗa muku kuma mu faɗa mai na san sako zai kai an gane tun bayan sallah da na dawo daga sakkwato da na dawo daga sakkwato wasu daga cikin karatuttuka na dama tun daga wancan ramadan ɗin da ya wuce har zuwa wannan ramadan ɗin akwai mutanen da suke zaune a kasashen turai karatun mu yana kai musu kwarin gaske gaske bana na dawo sai aka ce ina yin zafi kwarin gaske gaske a kan shi'a wani gidan rediyo kibla ayyuan suka gayyace ni cewa in zo in yi program kuma in faɗi dalilin da ya sa nake zafi a kan shi'a na zo ranar farko na kawo ta inda aka saba tun daga usul na addini tsakanin musulmi da 'yan shi'a to a shi'a akwai wani dan shi'a shi dama ya riga ya saba duk sanda aka gayyace malamin sunna zai yi program a wajen sai zo ya atakin din shi na zo zan yi program ya zo ya atakin ɗina to wannan ya janyo maka zo maka debate da shi akan usulul din na mai rami ya fada ya zo ya farta da bakin shi ya ce imamanci na gaba da annabta mu kuma aƙidar mu ta musulmi wacce muke bauta ma Allah da ita duk wani mutum wanda ba annabi ba ne shi annabi ya fi shi daraja amma ya ce imamai na gaba da annabta wanda suke biye da mu sun ji mun yi a akan wannan ana nan sai ga wani ɗan ƙala kato shi ma ya bullo shi ma muka buga da shi ana nan sai ga wani shi ma ya fito ya ce abu ɗalib annabi sunanin ƙananan arna ne domin dama ita bida'a in ka tsaya wani sai ya zo ya wuce kai ma da ka tsaya nan baka da dalili shi ma da ya wuce bai da dalili su suna rikici suna cewa abu ɗalib sahabi ne musulmi ne wani da ya tashi sai ya ɗibo ta da faɗi ya ce kawai ba ma maganar musulmi ko sahabi ake ba annabi ne ma gaba ke ka ji annabu abu dalib ai ko daɗi ba ba yi ko kuwa mun buga da shi akan wannan a sati biyu da ya wuce kun ji mun tattauna matsalan kisan al'imamu musulmi kisan al'imamu don tana daga cikin matsalolin da shi'a ke wadarar mutane kuma alhamdulillah muna samun feedback da sakamako da natija wannan tattaunawa tana janyowa yanzu mutane da dama suna barin shi an nan to yanzu satin nan ma wani matsayakin ya fito ya faɗi cewa a wajen fassarar mafarki inda annabi yusufa zai dawo duniya sai ya rasa sannan ya ya fi sanya je a daraja shi kuma ku jira gobe za ku ji yadda za mu yi ba muna faɗawa shugaban ɗan kogo dagar da yake ta faɗa ƙarya yake idan ya isa da gaske ke yi ma haɗu da shi a kibla ya fi in dai da gaske ke yi to a can za a haɗu yana kaduna za su kira shi yana nan su kira ni ma haɗu a kai kuma na mun bayar daga nan zuwa shekara mai zuwa in duk sati za a tattauna kofa a buɗe take amma an ka zo ka zauna masallaci daga kai sai ɗalibanka ka faɗi magana su yuhu to me za a gane amma a haɗu a can da shi ne za mu gane cewa da gaske ke magana gagar da yake ko ba gaskiya ba Allah ya sa mu dace kamar yadda aka ji sanarwa ta gabata maudu'in da za a tattauna a kan shi yau shi ne menene ta'addanci kuma suwaye 'yan ta'adda a al'itida'u da kuma ta'addi da kuma al'uduwanu duka dun ma'anarsu ɗaya wato shi ne a zulmu wata jawo zulhad zalunci da wuce gona da iri kalmar ɗan ta'adda kalma ce wanda dama ba kalma ba ce ta hausa kalma ce ta larabci kuma ɗalibai da suke biye da mu mun sha faɗa mun ce akwai kalmomi na hausa wanda bahaushe ya hausantar da su amma asalinsu ba kalmomi ba ne na hausa na larabci ne shekarar jiya nake faɗa ma wani nace kalman shege da bahaushe yake amfani da ita ba kalma ba ce ta hausa kalma ce ta wa kalman shegi daga ina bahaushe ya samu ta idan bahaushe ya ce shege mai yake nufi wanda ba shi da uba ko to daga ina ya samu ta ba hausa ba ne ai muna garin kano ne ba ana jin hausa a kano yadda ya kamata ba to daga ina bahaushe ya samu kalman shege na gani tsuru-tsuru eh an gani to daga ashukku ne ashukku kuma shi ne ɓangare ɗaya ko ba shi wani yayin da ya zamanto wanda aka haife shi uwa kaɗai yake da shi bai da uba tun da ɓangare ɗaya ne sai ba haushi ya ta wancan kalmar ta ashukku sai ke cewa shi an fahimta yi irin wa'annan suna nan da dama muna bubbuga misali a gurare da dama idan a jirka su daga ciki akwai kalmar mai gashi ba hausa ba larasi me yasa ba hausa yake kiran gashi da gashi saboda yana rafa fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hal taka hadithun rashiya gemu da bahaushe yake faɗa me yasa yake kiransa da gemu saboda shi ma saboda yana rufewa saboda algammu ne sai bahaushe yake gemu kawai haka kalman amai me amai daga amma ne idan amma idan ya fitar da abin da ke cikin bakinsa ya tofar da shi sai bahaushe yake cewa amai eh haka nan akwai kalman kafa me yasa bawo shi ke kiran kafa da kafa eh saboda wata tana bin wata shi yasa Allah yake wala taqafu ma laysa laka bihi karka bibi abinda baka sani akwai kalman kasa me yasa bawo shi ke kiran kasa da kasa saboda liƙasa wata ha saboda bushewa da take shi yasa Allah yace summa qasat qulubukum min ba'da zalika fa hiya kal hijarati aw ashadd qaswa eh kalman garwashi da bawashi yake amfani da ita kalman sai ta Hausa ko ta larasi Larabci Allah yake lahum min jahannama gawashi kawai sai bawashi ya bata da yake garwashi to haka kalmar dan ta'adda daga ta'addi ne sai ta juya yanzu ta yadda da dama daga cikin wanda suke magana da harshen hausa ba su ma ɗauka cewa kalma ba sai ta larafi to kalma sai ta larabci ba haushi ya yi ne ya hausantar da ita da kuma irin waɗannan kalmomin da muka buga misali da su yanzu suna nan da yawa a cikin yare na ainihin wato harshen ainihin wato hausa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana ya ayi hallazi na amano da ya bali wannan kuma Allah bishe in mina sai da tanaluhu a idikun wani mahukum sai ya ce "Riya alama Allah man ya kafuhu bil ghaibi sai ya ce fa mani ita da ba a da zalika falahu azabun ali wanda ya yi da'i ya tabbata a cikin tafsirin jami'ul bayan an ta'awil ayyul qur'an na muhammad ibn jarir ibn yazid ibn kathir ibn ghalib al-amili abu jafar at-tabari imam al ibn jarir at ya rasu hijira 310 yake cewa wal ittida'u shine tajawuzu al-haddi ka wuce gona da iri allazi haddahu Allah li ibadihi ila ghairihi iyakar da Allah ya tsaya ya ja yace idan an zo a tsaya nan kada a wuce da zaran mutum ya zo ya wuce nan ya tafi ga abin da Allah ya ja layi yake kar a yi to wannan shine alayki dawo yace wa kullu mutajawizin hadda shay hadda shay'in duk wanda ya ketare iyakar da aka ja aka ce kada ya wuce ila ghairihi zuwa ga abin da ba a ce yaje ba sai yace faqad ta'addahu ila ma jawaza ilayhi to wannan ya ketare iyakar da bai kamata ya ketare ba dan haka ya zama dan ta'adda me yasa nake daukar wannan mawdu'in ne magana akan shi annabi ya faɗa cewa satakunu sanawatun khadda'a za ku ga shekaru ne wa dara nan gaba yusaddaqu fiha al-kadhib mutumin da yake makaryaci ne magana a gaskata shi mutumin da yake mai gaskiya ne kuma yi magana a cikin ƙarya yake sannan wayi utamanu fi halka'in mutumin da yake maha'inci ne a amince masa wayi kawwafu fi halAminu mutumin da yake amintacci ne kuma a dinga tsoratar da shi yau ana amfani da kalmar wannan ta ɗan ta'adda ko dai ga musulmi a game ko kuma ga ahadu sunna a kebance, wannan shine abin da ake ko da za kun san hayaniyar da ta taso kwanan nan akan maganar da aka ji kawai cewa saudiya za ta kafa santa ta kula da abin da ya shafi hadisan annabi muhammad wata suka tashi suka dinga hayaniya to za mu ce wani abu akan wannan ƙabiyar allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labari kafin wannan al'ummar akwai mutanen da suka yi ta'addanci yau mutanen da suke su ne lamba ta ɗaya da Allah ya kira su da sunan ta'addanci sai aka yi akari sai suka juya kuma su suke kiran wasu da ‘yan mai ta'adda Allah ya faɗa mana a suratul baƙar ya ce wa iz qultum ya musa ku tuna lokacin da kuka ce ya musa lan nasbira ala ta'amin wahidi ba yadda za a yi haƙuri akan abinci da in ba Allah ya rina ba ta yaya a ce za a dinga saukar da mannu da salwa da haka yanzu fa da ulana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ard ka roƙan mana Allah ya saukar da ruwa daga sama ba mu buƙatar abincin noma muke so min baqaliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basariha me yace musu ala atastabdiluna alladhi huwa adna bil huwa khair ya za ku nema abin da yake kaskantacce akan abin da yake shine mafi alheri suka ce a su dai ba sa su sai aka ce masu ihbitu misra ku sauka shi ta za ku ga kalmar misra kalma ce mamnu'a a as domin a a wajen malaman haushi shine a tanwin in kada an ce kalma mamnu'a a as to ba a yi mata tanwini to ne kuma yana da kashe-kashen shi akwai ne tankil akwai tanwinin tankir akwai ne iwar akwai tanwini na kaza don haka kalmar misra ba a sa mata tanwini amma anan Allah da ya ce ihbitu misran su sauka ba ana nufin waccan misrar da ka sani bane to tunda ba alami bane ba sunan yanka bane an nakara shi yanzu ana nufin su sauka kowane gari a duniya ne fa inna lakum ma abin abinda kuka roƙa za a muku za a baku don haka wa zurribat alaihim az-zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah Allah yake na dora muku kaskanci da wulakanci kuma sai kun koma da fushin Allah haka kawai ne sai yake zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah sun kasance suna kafirce ma me ayoyin Allah sannan wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghairi al sannan suna kashe annabawan Allah babu wani dalili sai ya ce zalika bima a sau wannan ya faru ne saboda saban allah da suka yi wa kanu ya ata duna kuma mutane ne wa yan ta'adda in ji allah to yau mutanen nan da allah ya faɗe su lamba ta ɗaya ce su ne yan ta'adda to su suke kallon wannan suka ga dama su shine ɗan ta'adda kuma abin ya da dama daga cikin musulmi tasiri ki yadda cewa duk wanda suka kira ɗan ta'addan ɗan ta'addan ne kuma musamman wanda wajen wanda aka yi rashin sa'a bai yi karatun addini ba bai san addini ba bai da alaƙa da addini Allah ya ƙara faɗa musu wannan a cikin surata Ali Imrana yace musu dhuzibat alaihim dhillatu aina ma tuqifu illa bihablin min Allah wa hablin min an-nas wa ba'u bi ghadabin min Allah wa duribat alaihim al-maskana sai yace zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqqin zalika bima asaw wa kanu saboda abinda suka yi na kashe annabawan Allah ka babu ta'addanci a duniya kakaf kamar a kanan annabin Allah a kashe ba wannan shine ta'addanci lamba ta nawa ta daya domin annabawa sun fi kowa kirki da nagarta da salaha a kama annabin Allah a kashe duk wani ta'addanci a duniya yana ƙasa da wannan sannan Allah ya ƙara cewa lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam sai yace zalika bima wa kanu ya'taduna saboda abinda suka yi na saban Allah kuma mutane ne 'yan ta'adda shi yasa al-imamu ibn jarir yake cewa ammal udwan fa huwa al-fu'lan min at-ta'addi yuqalu minhu akan ce daga wannan kalman ada fulanun fi kada adwan wa udwan wa atada ya atadi i'tida'an wa zalika idza jawaza hadduhu ko idza jawaza haddahu zulman wa baghyan idan mutum ya wuce iyakar inda ya kamata ya tsaya saboda zalunci da wuce gona da iri wannan shine Allah ya faɗi wannan yake cewa in akhadna mithaqakum ku tuna sanda muka dauki alƙawari da ku me Allah ya ce musu la tasfikuna jima'a kar ku zubar da jini ɗan uwanku sannan wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kar ku fitar da junanku daga cikin gidajen ku sashi ya ki sashi Allah ta'ala da ya faɗa musu wannan sai yake summa aqarattum wa antum tashhaduna sannan yake summa antum ha'ula'i Kuɗin nan da na ɗauki wannan alƙawarin da ku ta katuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minku? kuma gashi sai kuka kori tashin ku daga tashi a cikin gidajen ku tadaharuna alaihim bil ismi wal kuna taimakon su kan zunubi da kuma wuce gona da iri da zalunci sannan Allah subhanahu wa ta'ala haka ya faɗa cewa wala yajrimannakum shan'an qawmin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu sai yace wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi sai yace wattaqullaha innallaha shadidul iqab sannan yace wa tara kaseeran minhum yusari'una fil ithmi wal udwan zaka ga da yawa daga cikin su suna gaubawa wajen zunubi da kuma wuce gona da iri da zalunci wa akalihim as-suhud sai yace labisa ma kanu yaf'alu sannan Allah ya hana yace alam tara baka gani ba ilal ladina nuhu anin najwa wanda aka hana su aka ce su daina halatta duk wani mutum da suka san akwai banna a ciki amma sun mai yaquluna limanuhu an sai suka koma kan abin da aka hana su Allah yace ce wa bil ismi in za su je mitin mitin din ma da za su je mitin ne da ya shafi saban Allah da zalunci da wuce gona da iri wa yatanajawna bil ismi wal udwan wa ma'siyatir rasul wa idza ja'uka in suka zo wajen annabi Allah ya ce hayyauka bima lam yuhayyika bihi Allah sai su gaida kai da gaisuwar da Allah bai maka ba domin sama alaikum suke ce masa shine mutuwa kan annabi ko a ce masa ra'ina ana nufin wawan cikin ko rubabbe Allah ya toshe ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqulu kada wanda ya kara amfani da kalmar ra'ina a cikin kokulun zurna ku yi amfani da kalmar zurna dan ba ta daukan wata ma'ana sai ma'ana kwaya daya wa na sannan suna cewa fi anfusihim laula na Allahu na ku. in da gaske mutumin nan annabi ne ba ga shi muna faɗan maganganu marasa a kan shi ba me yasa Allah bai ɗauki mataki akan mu ba Allah ya ce hasbuhum jahannam wallahi jahannama ta ishe su ya launa yaslaunaha fa bi'sal masir kuma sai sun kone da ita kuma ya yi daidai ya yi muni a ce jahannama ita ce makoman mutum Allah ya tsare sannan ya kira ya ce ya yi na amanu ya ku masu imani za ta na jaitu in za ku kira junan kwamitin sai ce falata ta na zau bil ismi wal udwani wa ma'asiyatin rasul wa ta na jau bil birri din mutum din da za a yi kasar an kira mutum ne dan a cutuwa na a zalimtuwa na a dannawa ne ko da ko ba ku da shi ka halatta mutum din mitin ɗin da za ka halatta in an kira ka yi zamanto mitin ne da yake tanado bilbirri wattaɓuwa to wannan shi ne to don haka allah ya amfani da wannan kalmar ta al'i'iti da'u da ma'anar ta'addanci wuce gona da iri ya ce ya yi hallazi na amanu ku ci ba alaikum alkisasu fil katla al'urru bil'urru wal'abdu bil'abdu wal'unsa bil'unsa da an ya kashe da a kashe shi mace in ta kashe mace a kashe ta sai ya ce faman ufiya lahu min shi shay'u wanda aka yafe masa wani abu na dan uwansa musulmi da ya kashe sai Allah ya ce fattiba'un bi ma'rufin wa ada'un ilayhi sai ya ce zalika tasbihun lahu bikum wannan sauƙaƙawa ce daga gurin Allah shi yasa aka kawo magana jiya in ba haka ba za a iya kulla kofar a ce ba duk wanda ya kashe wani sai an kashe sai ya ce fa mani ita da ba da zalika me ita da ne wuce gona da iri bayan mutum an ce an masa afuwa ya biya diya ya biya diya kai da ka karɓi diya sannan kuma ka sake dawowa kuma ka zo ka kashe wanda ya biya diya wannan zalunci ne shi yasa Allah ya ce fa mani itada ba da zalika falahu azabun ali dan haka Allah subhanahu wataala ya ƙara faɗa yake cewa ud'u rabbakum an wa khufiya sai ce hula yi hibbul Allah bai san mutane ƴan ta'adda ya tsaja layi ya ce ga inda yake so a tsaya mutane su tsallaka kaga in ka buɗe ma'anan nan fa ma'anar tana ƴan ta'adda na da yawa a duniya suna da yawa Allah ya ƙara cewa sun ba ba'asna min ke rusulan bayan mun hallaka wancan al'ummar da suka wa annabin ta kangara ila qaumihim sai yace faja'uhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu bima kadzabu bihi min qabl sai yace kadhalika yatba'u Allah ala qulubil mu'tadin haka Allah yake rufe zuciyar duk mutumin da yake dan ta'adda ne ko ya ga gaskiya kama gaskiyan yayi masa wahala Allah ya kara cewa kaifu wa in yazharu alaikum la yarqubu fikum illan wala dhimma sai yace bi afwahikum wa ta'aba qulubuhum sai ce wa aktsaruhum fasiqun mafi yawancin su fasikai ne sai yace ishtaru bi ayati llahi samanan qalilan fasaddu an sabilillahi innahum sa'a ma kanu ya'malu sai yace la yarqubuna fi mu'minin illa wala zimma ba za su kiyaye mu'mini ba duk wata dangantaka ko wani alƙawari Allah ce wa ulaika humul mu'taduna duk wanda kuna da alaka da shi ta zaman gari ko ta yan uwantaka amma ba zai kiyaye mutuntakar zama guri ɗaya ba ba zai kiyaye alaka ta zumunci ba zai iya keta haddinka ko da yaushe Allah ya ce fa ulaika humul mu'taduna wayannan mutanen yan ta'adda ne ku ko zina ana zina yanzu a duniya ko ba gwamnatoci a gurare da dama yanzu wace gwamnati ce zina a ta ita haramun ne eh? ba Allah ya ce wallazina hum li furujihim hafizuna ba sai yace illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum sai yace fa man ibtaqa wara zalika fa ulaika humul duk wanda ya hanyar da ba ta aure ba Allah yake to yana daga cikin yan ta'adda da haka hukuma ta zo ta halatta zina ba laifi bane to wannan ta'addanci ne a cikin ƙasa don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara kira yace ya yi ayyuhal ladina amanu la tuharrimu ma a ahallallahu lakum wa la ta'tadu wa la tuharrimu tayyibati ma a ahallallahu lakum kada ku haramta abubuwa masu dadi da Allah ya halatta muku ya halatta muku sai yace wa la ta'tadu kada ku ta gona da ini sai yace inna Allah la yuhibbul mu'tadina Allah bai san mutane masu ta gona da ini to akwai sanda al da yakan zama ta ɗaya ɓangaren. shine ta'addanci ta wani bangaren jaza'i ne sakamako ne kuna zaune tare da mutum sai ya yi sai zagi ubanka annabi ya ce almustabbani masu zage-zage mutum biyu ma tsala duk abin da aka faɗa akan zunubi fa'alar badin yunus ba laifi yana kan wanda ya fara sai ya ce amma malami ya tadil mazlu matuƙar shi wanda aka zalunta shi kuma bai wuce gona da iri ba idan mutum yi maka abu mara kyau karama daidai da abin da ya maka nashi shine al Na naka kai kuma da kai daidai da abin da ya maka menene shi yanzu al sakamako ne da Allah subhanahu wata'ala ya tashi ya ce mana wa qatiluhum haythu taqibtum ku yaƙe su duk inda kuka same su sai ya ce wa akhrijuhum min haythu ku fitar da su ta inda suka fitar da ku kafin wannan sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu ku yaki dan addinin Allah ya daga amma wa za ku yaka yace waɗanda suka dauki makami kuka yake ku wanda bai dauki makami yake ku ba Allah yace inna Allah la yuhibbul mutadina Allah bai san mutane masu wuce gona da iri sannan sai ya zo yace wa qatuluhum haythu taqittumu ku yaƙe su da kuka same su wa akhrijuhum kuma ku fitar da su min haythu akhrajukum ta yadda suka fitar da ku sai yake wal fitnatu ashaddu min al-qatl kafirtin da suke yi da Allah ya fi girma saboda fitina ta kisa sai yake amma wala tuqatiluhum inda al-masjid al-haram hatta yuqatilukum fi kakku kuskura a lokacin watanni masu alfarma ko ɗakin Allah mai alfarma ko kai musu farmaki sai su suka fara idan suka ga cewa a kuna girmama ɗakin Allah mai alfarma kun zo kun ajiye duk abin da bai kamata ajiye ba na faɗa suka kawo muku farmaki sai Allah ya ce fa in qatalukum faqatulu in su suka yi muku kuma kurawa sai ce kazalika jazaa'u zalimin wannan shine saka kazalika jazaa'ul kafirin wannan shine sakamako nawa na kafiri sai yace fa inin hau fala udwana illa fa inna allaha ghafurur rahim sai wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna kuna dinu lillahi fa inin hau fala udwana idan suka hannu Allah ya ce babu wata hanya ta ɗaukar mataki yanzu illa alal zalimin sai mutumin da yake shi yi zalunci sai yake a shahrul haram bi harami wal hurmatu kisa. sai ce fa mani itada alaikum fa'atadu alaihi bi misli wanda ya maka ta'addanci Allah ya ce a tsara mutuncinka da dukiyarka da iyalanka ya zo ya taka shi ma ya kitsawa inda Allah ya ce a tsaya Allah sai ya ce to fa'atadu alaihi bi misli ma'atada ku yi masa ta'addanci amma fa gwargwadon yadda shi ma ya kai ma idan ka zo wajen ɗaukar fansa sai ka ƙi tsayawa haddin da Allah ya ce a tsaya al'aiki da'u ya shigo ko bai shigo ba ya shigo shi yasa yake cewa a ciki yace wattaqullaha ku ji tsoron Allah saboda ba kowa bane yake da ma'aunin da in aka mare in ya tashi ya rama mari ɗaya wannan aka mare in ya tashi in ya rama mari ɗaya to sai ya haɗa da naushi da kutuko kuma maganan bimisli ba ta taso ba ya kifa man mari ɗaya bari ya tashi shi ma ya kifa mai mari ɗaya ba mani ta da alaikum fa ta zo alaihi misli ma ta da alaikum ba ta taso ba zai yi mari ne ya haɗa ya tokari ya naushi kaga an samu alaiki dawo wuce gona da iri shi yasa imamu ibnu jarir tabari yake faɗa yake wannan ayar da Allah ya ce fa mani ta da alaikum fa ta zo alaihi bi misli ma ta da alaihi sai ce fal udwanul awwal kalman al da'u da Allah ya amfani da ita ta farko sai yake zulmin zalunci don mutumin da kana zaune ya ci dukiyarka ba ta hanyar da ya dace ba ya taɓa mutuncinka ya kashe ka ya yi maka abin da zai maka wannan ai zalunci ne ya ce wasani da za'u amma na biyu sakamako ne lazu ba zalunci ba ne ya ce balhuwa adalin wannan shine daidai shine adalci لأنه عقوبة للظالم على ظلمه وإن وافق لفظه لفظ الأول كودا da فمن اعتدى عليكم فاتدوا عليه بمثل ما اعتدى با عليه اعتداء با to na farko shine rashin kyautawa na biyu shine daidai wanda ya ma abu karama gurgurdan yadda ya maka to shine daidai kuma za a zauna lafiya kuma wallahi na sha faɗa a wasu guraye na ce wallahi akwai abin da ake wa musulmi a wasu gurare a najeriya duk abin da za ku zauna ku ta yi kuna jiran wai kaza kaza kaza kaza kaza ba ta makanku lokaci ku akwai abin da mutum yana ma kamar daidai da yadda ya mafi a zauna lafiya amma zan ba zan ba ku zan buga muku misali kafin a kare karatun nan wannan yana ciki to wannan zaka ga yana zo a cikin qur'ani kamar Allah ya ce wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun min kun ga wa jaza'u sayyi'atin sakamakon mummunan aiki sai ya ce me kun ga nabiyun sayyi'a din ba mummunan aiki bane domin sakamako ne akan abin da wancan yayi nawa na farko innahum yakiduna kaida wa akidu min kaida wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirina an fahimta yi to manufofin shari'ar musulunci da ya sa Allah ya aiko annabawa a doron ƙasa dalilan da ya sa Allah ya aiko annabawa a doron ƙasa dalilai ne guda biyu kawai annabawa da wanda ka sani da wanda baka sani ba da wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya sani a doron ƙasan nan sun rayu da wanda ma bai sani ba duka annabawa qur'ani ya faɗi guda 25 a suratul nisa'i Allah ya ce inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuh wannabi na min ba'di wa auhayna ila ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbat wa isa wa ayyub wa yunus wa harun wa sulaymana wa atayna dawuda zabura sai ya yace wa rusulan qad qasasnahum alayka wa rusulan lam naqasushum alayka wa kallama Allah Musa taklima a suratul al'ami Allah ya faɗi sha takwas a jere shine fi tilka hujjatuna minhum samaniyatun min ba'ad ashirin wa yabqa sab'atun wa hum idris hudun shu'aibun salihun wa kaza zulkifl adam bil muqtadi al kutub to da wanda ka sani da wanda baka sani ba dalilin da yasa Allah ya aiko su dalili ne biyu dan mutane su gyara alaƙar su tsakaninsu da Allah a matsayinsa na wanda yake yin halitta ya samar da bukatar ta kuma ya ɗauki nauyin kulawa da ita na biyu don mu gyara mu'amala a tsakanin imu-imu duk abin da za ka karanta na haƙƙoƙi a ƙur'ani bai fita daga ɗayan biyu ko ka samu haƙƙi ne na Allah ko haƙƙin bayan Allah kuma ba wanda zai zama al'abdus salihu sai idan ya zamantu ya yi ƙoƙari gurin kiyaye haƙƙin Allah da haƙƙin bayan Allah sannan yake zama al'abdus salihu yana daga ciki abinda shari'ar musulunci ta lura da shi shine kar a wuce gona da iri a kansa a tsaya daidai wanda suka zama dole ko gwamnati ce ta zo to wajibinta ne ta tsarewa mutane abubuwan nan wannan su ake ce musu maqasid shari'a wanda ake ce ma wa'annan abubuwan wato addaruriya abubuwan da suka zama dole guda biyar na farko akwai tsarewa mutane addinin tsara addinin ne ya sa Allah ya shar'anta jihadi domin akwai wanda za su miƙe ce ba za ku yi addinin ba tunan da duk wani ya miƙe ce ba za ku yi addini ba kuka bi hanyar da za ku bi don a zauna lafiya ta gagara shi kawai manufarsa sai an daina addini a doron ƙasa yanzu dole ku tashi ko da kuɗin ku da ranku ne ta fi an yi addini wannan shi ne abu na farko abu na biyu don a tsarewa mutane rayukansu shi yasa aka shar'anta isasi idan wani ya kama wani ya kashe a kamo shi a kashe shi zai sa al'umma ta zauna lafiya shi yasa Allah yake ce walakum fil qisasi hayatu za a kashe ka shi yake sa ba za ka je ka kashe wani ba amma daga ran da aka bari cikin gari mutum ya je ya kashe wani gobe wani ya je ya amso shi ya dawo cikin gari yan uwan wanda aka kashe suna ganin shi yana yawo to wannan hanya ce aka buɗe da babu yadda za al'umma ta zauna lafiya abu na uku tsare wato annasar dangantaka wannan yasa sanda Allah ya haramta zina yake kar a sai kuma ya buɗe kofa ta aure kuma ya ba da daman a aure hudu babu abinda addini ya kyamata irin a samu ikhtilatsin nasab lalacewar nasaba ba za ka gane haka ba wallahi sai ɗan da Allah ya jarrabe shi mamar shi ta kawo shi duniya ba ta hanya aure ba shi zai gane ya shiga jaraba dukkan ɗan da mamarsa ta kawo shi duniya ta hanyar aure ta gama mai rufa ma a asiri ta gama mai gata ba za ka gane haka ba domin alaƙar auren ne za a sa a ce da kai da wani da wani o kuɗe uban ku ɗaya a ce da wani da wani ubansu ɗaya da wani da wani a'a mamarsa ɗaya amma uba kowa da nashi daga ran da hanyar aure ta lalace to za a samu ikhtilatin nasab ba magana wai wani dan wani ne ko wani da wani osu wannan ta taso ba to sai musulunci ya hana wannan da ya toshe kofar zina sai ya bude kofar aure shi yasa wajibin gwamnati ne duk abin da zai bayi zuwa ga a samu lalacewa ta fasari ta zina ta zina cikin al'umma ta hana kuma wallahi ibn al-qayyim ya faɗa a cikin adda'u wad dawa ba wai ɗaiɗaikun mutane ba idan gwamnati ta ɗauki zina ta yadda a matsayin abin yi yadda take da ƙarfin tattalin arziki sai Allah ya baza tattalin arziki kuma a yi ta tarin yadda za a farfaɗo da shi walla ba za a iya ba A yi ta mitin sai an farfaɗo da shi ka taɓa ganin Allah ya karya abu ne farfaɗo da shi ba sai dai wanda ya karya shi bai farfaɗo da shi abu na hudu shine tsarewa mutane dukiyarsu shi yasa ku kalli dan adam yadda Allah yake wa laqad karramna bani adam mun karrama mai amma tare da wannan karamcin yanzu da wani zai zo ya ajiye kudin sa ka lallabo ka dauka ba ta hanyar ka'ida ba sai a kama hannun naka a guntule shi dan dukiyar mutane ta zauna lafiya shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum kada ku ci dukiyarku ta hanyar banna to tsarewa mutane dukiyarsu wannan wajibi ne akan kowace gwamnati sannan abu na biyar shine tsarewa mutane al'aqal wal hankali da kuma mutuncinsu shi yasa Allah ya haramta kayan maye yake karasha ba a taɓa samun abubuwa guda goma ba a lokaci ɗaya annabi tsine wasu albarka sai kayan maye yanzu kwanan nan nake ji a wata kafar watsa labarai wani ya je saboda ya sha kayan maye da daddare ya dawo ya samu tsohuwa yar wajen shekara 85 ya da ita sanda ya yi a bige ya sha kayan maye ya zo ya afka abin da ya afka Ta sai musulunci yau ku kalli yadda ita dai sayar da giya tukunna a kowace gwamnati ba haramun ba ne ko haram ne ba haram ba ne halal ne ka zo ka kafa kamfani ka siya babu barukokin da za ka samu ba a sayar da kayan maye a nan kasan na soja ko na 'yan sanda ana yi ko ba yi ana yi maganan kayan maye a cikin gari sai dai wasu abubuwa ne wadda gwamnati ta yi istisna'i ta ce doka ne haramun ne kar a sha kuma duk inda ake siyar da wani kayan maye a nan garin ko a wani gari dila ne kowaye na rantsi da Allah babu wanda jami'an tsaro ba su san da zaman shi ba babu babu saboda me yanzu a wasu gurare galibi za ka ga matasan nan su ake ɗiba a baka kayan mayan nan su sha a tura su su rashin mutunci ga wanda za su yi mai rashin mutunci ta yaya za su yadda su tsaya a kawar da wannan harkar kayan maye to barin kayan maye sun ana siyar da su a cikin al'umma ba tare da tare su ba kuma in na ce kayan maye tun daga jiya domin ita ce uwa ko da ana samun wasu kayan maye da sun fita hatsari to asalin abin da yasa Allah yake kar a sha ta saboda maye da take sha wannan kenan tsare mutuncin mutane ne yasa babu dama yanzu ka fito ka ce wa na mazinaci idan ka ce wani mazinaci ne sai a kai ka kotu a ce ina shaidu ka ce ka rantsi da Allah ka gani a ce a ina a ailan tsoka da Allah ka gani ba za ta warware matsala ba in ba shaidu ta ma bulala ta mana gobe ka ce a bakin ka saboda tsara mutuncin wa saboda tsara mutuncin mutane to wannan yana daga cikin makasidu na shari'a to shi yasa nassoshin da aka karanta mutane da dama wasu wanda suke magana akan annabi muhammad akan jihadinsa da yaƙi-yaƙin da yi ba ka ɗauko tarihin rayuwarsa a makka mai ya faru sai da ya shekara ɗaiɗin shekara goma sha uku yana karantarwa shekara goma sha uku nan da yana karantarwa a makka babu irin wulaƙanci da cin mutunci da izgili da ba a yi ma'annaba ba annabi ya zo wucewa a ce ya ayyu allazi nuzila alaihi dhikr fi ya yago a kalle shi a ce masa innaka la majnun kai ne mahaukaci ne bal qalu adgafu ahlalun wata rana a ce yaya yaya mafarki yake karanta bal tarahu a ce kirkiru waye bal huwa sha'irun a ce ke mawaki ne ma har sai da ta kai za a iya zuwa a shaƙi annabi yana ɗakin kaba irin su uku batu bin abi mu aikin akwai sanda aka shaƙi annabi yana ɗakin ka'aba sai da ƙwallo ta fito musulmi a garin makka sai da take suna yin addini ba wai a'a idan wani bako ya zo ka ce a'a musulmi na wani a'a wanda zai maka kwatance ma sai ya ɓoye sanda zai maka saboda a hango shi da kai mutane na kallo yana maka kwatance in ka je guri kaza to kai ma ka shiga matsala aka shekara goma sha uku a haka daga ƙarshe aka zo darun nadawa aka yi mitin aka ce a kashe annabi Allah ya ce wa idi yankuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yankuruna wa yankuru yankurullah sun kulla makirci dan su kashe annabin Allah Allah ya kulla dabarar da zai kubutar da annabin shi Allah ya ce annabi ya bar makka ya dawo madina ku kalli babban mutum irin sayyidina abubakar ya baro garin makka bai da kosi saboda kawai ya gudu da addinin shi da mutunci an takura su an hana su yin addini an kwace dukiyoyinsu an kwace komai nasu to da aka dawo garin madina tunda sun kafa daurar musulunci sai Allah ya ce to uzuna lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu na izini ga waɗanda aka zalunce su cewa su tashi sarama wa inna allaha ala nasrihim Allah yana da iko ya taimake su allazina ukhrijo min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu an fitar da su daga gidajen su babu wani laifi saboda kawai sun ce ba wanda za su bauta ma sai Allah wannan shine abin da ya faru da annabi ya je garin Madina akwai kashe-kashe na wanda ba musulmi ba yi sulhu da su dan su zauna lafiya kuma annabi bai taba warwarewa mutane alƙawari ba har Allah ya ce masa wa mata ma takafanna min qawmin khiyanatan fambiz ilaihim alasawa. in ka kulla alƙawari da wasu mutane za ku zauna lafiya da su ka samu labari suna shirye-shirye za su warware alƙawari su kawo maka hari Allah ya ce wa annabi kakkai haka ka kira su ku zauna ka ce na samu labari amanar da kuka yi da ku kun warware to tunda ku kuka fara warwarewa to wannan amanar ba ta don haka ku zauna cikin shiri yadda kuke shirin za ku iya kawo min hari ni ma zan kawo muku saboda inna allaha la yuhibbul kha'inin Allah bai san mutane mahaɗinta to shi yasa wannan gaba tana da muhimmanci a kiyaye ta mun sha faɗa wanda suke biye da karatuttukan mu cewa wanda ba musulmi ba sun kasu gida biyar akwai al-mu'ahad wane ne al-mu'ahad kafirin da aka yi alƙawari ga ƙasar musulmi ga ƙasar kafiri cewa za a zauna lafiya tsakanin nan garin da can garin sai wannan kafirin sai ya taso ya shigo garin musulmi yana yawo to wannan kafirin haramun ne wani ya kai masa farmaki ya kashe shi kuma maganar da annabi a kansa tana da matuƙar zafi al'imamu albayhaƙi ya buɗe a cikin sunan kubra tashi babu ismin man katala mu'ahadan da gairu girman babu da ke magana zunubin wanda ya kashe mu'ahad ba tare da wani laifi ba hadisin amr bin al radiyallahu anhu ma yace anan nabi sallallahu alaihi wa sallama qala annabi ya yace man qatala mu'ahadan wanda ya kashe irin wannan kafirin da aka yi wannan alƙawarin da shi annabi ya yace lam yarif ra'ihat al-janna wallahi ba zai shaƙi kanshin aljanna ba ku kalla ku gani idan wannan kafiri ne mujarrabi kadai an kulla alƙawari tsakaninsa da nan ƙasar, an zo an kashe shi mutum ba zai shiga aljanna ba ya wanda ya zo masallaci mutane na sallah ya tashi ba ya zo kasuwa ya tashi mai ya ce wai Allah zai bambanta ya ɗauki aikin Allah ya ɗora makansa wannan shi ne na farko abu na biyu akwai azumi wannan su aka ce musu yi wane ne zumi mutanen da kuka tashi kuka je kuka kai musu tallar addini Allah ba ya ce a kira mutane zuwa ga addini ba to idan an tashi za a je a kira mutane zuwa ga addini a yi musu wa'azi Allah sai da ya sanya mai wa'azin ka'ida biyu yake ud'u ila sabila rabbika bil hikimati da hikima da kuma wa'azi ne kun tashi kun je kun shiga garin wasu mutane ba musulmi ba aka je aka samu wanda suka iya wa'azi mai kyau suka kira su ku zo ku shiga musulunci sun fahimci wa'azin sun gane suka ce ba za mu shiga ba sai a kashe su a nan ne la'ika raha fiddin za ta yi. babu tilas a cikin mai me yasa addinin musulunci yake kar a tilasta mu wani ya shigo addini a bashi su saboda in kuka wa mutum tilas ya shigo addini ko kuka tilasta shi zuciyar ta karba ba to in ya shigo addinin zai zama muku matsala ne shi yasa Allah ya hana ya ce ikraha babu tilas a cikin addini da aka yi musu wa'adi suka gane wa'adin aka ce ku musulunta suka ce ba za su musulunta ba sai a ce to yanzu ku yadda za ku biya haraji za ku biya tax za ku biya dubiya idan suka ce tun yadda za su biya to yanzu suna karkashin kulawar musulun. za a ba su ruwa za a yi musu kaza za a ba su tsaro za a ba su kazo za a ba su kaza idan suka ce ba za su yadda su biya haraji ba ne ba za su yi musulunci ba to a lokacin sai a yaƙe su ba don ƙin musulunci ba don ƙin biyan haraji kuma ko gwamnati tana rufewa mutane shaguna yanzu a Kano saboda haraji ana rufe ko ba a rufiya ka je kasashen turai ka gani ai ba inda haraji yake da muhimmanci kamar kasashen wannan masu suku ba tsiran nan da ke waje da waye da waye in a ingila ne wallahi sai ka ya haraji za ka kafa wannan suku ba ba za ka zo ba kawai ke yasa wasu ka je kawai wani sai zai kalli tsarin turawa ya ga wancan tv ana biya mai haraji rediyo ana biya mai haraji fanka ana biya mata haraji sai da kowace kuma sai kun biya mu TV da banka redo haraji to irin wannan wanda ba musulmi ba shi ma haka annabi ya ce wanda ya kashe shi wallahi ba zai ji ƙanshin aljanna ba sannan akwai almusta'aman ne na uku waye almusta'aman ne wanda ba musulmi ba ya ce bari ya shigo garin musulmi ya gaya musulmi ke rayuwa aka fada mai ga ka'idodin ne da ya cika sharaɗin ya a visa da komai da komai ya shigo yana yawo yana zazzagaya kawai sai wani musulmi ya ganshi shi arha sai ya kai mai farmaki sai ya kashe shi wanda ya kashe wannan wallahi ba zai shiga aljanna ba shi yasa Allah ya ce wa annabi wa in ahadun min al mushriki na tajaraka fa ajiru hatta yasma'a thumma ablighu ma amana in wani daga cikin kafari yana ne yana so zai shigo garin ku ya nemi kariya da makotaka da kai Allah ya ce a bashi kariya kuma a tabbatar sai ya lafiya wannan yana ciki sannan na hudu shine almustawtini na waɗanda suke ƴan ƙasa ne suna mulki kuna mulki suna da dama kuna da dama to wannan haƙƙin su ya fi girma sama da waɗancan ma da muka faɗa su almustawtini na kaso wannan biyar shine almuharib wanda ya yaƙe ka da haka dukkan ayoyin da suke magana a yaƙi wani a ƙur'ani za ga suna magana wanda ya yaƙe ka ne su ne almuhari to wasu wannan almuhari din ma ba sa so ana magana su kullum so suke a ta munafunci a ta rufa rufa a zo a kashe al'umma a yi mata duk abin da za a yi sai a zo a yi taron banza a yi sha shayi a waje shikenan yanzu jihar filato da musulmi suka ga uwar bari duk manya-manyan duk ga sanan nan ba da wane ne da wane ne da wane ne yanzu rikicin ba ya yi sauƙi ba me yasa aka rikicin ya sauƙi yanzu saboda irin yaren da mutanen suke shi ma shi ake musu shi ya sai aka samu zaman lafiya amma duk wannan taron na a sha a yawa aikin banza ne gobe ma za su tunda Allah ya ce la yarqubuna fi mu'minin illan duk wani alkawari ko wata zumunta wallahi ba za su kiyaye muku ba wa'annan kuma su ne 'yan ta'adda manzon Allah sallallahu alaihi wa ya tabbata a cikin littafin al-Imam al-Bukhari ku ga ababin mu'amala idan annabi yana da irin wannan nau'in kafaran guda hudu da muka faɗa al-Imam al-Bukhari ya kawo ababu man qama li janazati yahudi babu wanda ke magana wanda ya minke saboda gawar ba yahudi a hadisi mai lamba ta 1312 al'imamu muslim ma ya kawo amru bin murra daga abi laila yace anna qais bin sa'adin wasu halbin honaifin kana bil qadisiyya suna qadisiyya famarrat ma janazatun sai aka zo wucewa da batagawa faqama sai suka ninke sai faqila ma sai aka ce musu ha min ahalin arzi ai wannan gawar ta wani wanda ba musulmi ba ne cikin mutanen gari kaza yana daga cikin zimmiyi faƙala sai wayannan sahabban suka ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi wata rana marar bihi janazatun ana zaune sai ga wata gawa ta zo in zo wucewa da ita faƙama sai annabi ya miƙe faƙila sai aka ce masa innahu yahudi wannan gawar fata wani bai yahudi ce amma bai yahudan akwai alkawari tsakaninsu da annabi za a zauna lafiya mai annabi ya ce sai annabi ya ce a laisar nafsan ashe ita gawar bare ba ce ashe ita gawar bare ba ce wannan ya nuna kenan wanda ba musulmi ba wanda suka yi alkawari da annabi hatta ba su ba gawar su ma annabi yana mutunta ka? sallallahu alaihi wasallam to a dawo yana daga cikin ta'addanci kashe wani wanda Allah ya hana a kashe shi a cikin wannan al'ummar yaushe aka fara ta'addanci kuma suka suwa aka farawa ta'addanci mutum na farko da aka fara kashewa ta irin wannan hanyar tsere na umar ina so mutanenmu wato lokaci ya yi dole ne mu dinga ba mutane amsa daidai da irin abin da suke fada domin yanzu ana samun kalbul haƙa'iƙi mai kalbul haƙa'iƙi abubuwa na kuma ƙasar dam. wanda kai ya kamata ka tuhume shi sai kaga kuma shi yake wa shi yake tuhumar wanda ne abin da ban yarda da shi ba kullum ban yarda ka kawo hari ba in yi kariya sai dai in kai maka kai ka kare bai taɓa yi wa wannan sai da na umar yana zaune a madina yana ta addu'a yana cewa Allah ka kashe ni a garin da annabin kai ke sannan ka sa in yi shahada mutane na ta mamaki saboda ganin madina ai gari ne na musulunci ta ina kuma zai yi shahada sai in sun tuna da abinda annabi ya faɗa sanda suka hau dutse ya girgiza ya ce ka natsa a kanka akwai annabi da siddiƙi da shahidai guda biyu wata rana sai da na'umar. ya shigo masallaci ya ce a daidaita sahu a haɗa kafaɗa ashe akwai wani arni a gaba ana ce masa abu lu'atul majusi Allah ya tsine mai albarka ya ce a daidaita sahu a haɗa kafaɗa da wuƙa wacce an sa mata kozin mai baki biyu sai na umar ya shiga ya fara sallah ya samu sai na umar ya burma mai wuƙa sai na umar ya yi istirjai shi yasa muke faɗawa mutane ƙaryarsu na rantse da Allah tarbiyyar da annabi ya wasu habbai babu wani malami a duniya da ya isa ma ɗaliban shirin wannan tarbiyyar wallahi babu lokacin da aka soki sai na umar da wuƙa ya yi istirja'i ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una da ya faɗi ba fasa sallah ba kawar da shi gefe aka yi abdurrahman bin auf ya shiga aka ci gaba da sallah a masallacin da ya yunkura zai fita ya ga duk kofar da ya to a tare sai da ya sauke sama da mutum goma sanda ake wannan rikicin wanda ke waje bai san me ke faruwa ba kawai yana jiyo dai sokin liman ya daina jiyo wasu amma mai faru bai sani ba kai in yanzu ne aka sauki liman eh, ya yi su ja'i ne eh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani ba da talati bi kama ba daga san zai juya yayi kwana da mutumin nan ya tabbatar ba zai fita daga cikin masallacin nan ba sai ya sa wukar ya kashe kanshi billahi alaikum sai da na umar an san matsayinsa da girmansa a duniyar sunna shi ne mutum na farko da aka farawa ta'addanci a masallaci ɗakin Allah amma yau ka duba ka gani suwa suke goyon bayan ta'addancin da aka yi wa umar mutumin nan da ya zo masallaci ya kashe sai da na'umar a ɗakin Allah yau mutumin nan ana suna zuwa ƙabarin shi suna girmama shi suna addu'a Allah ya tashe su da su amma yanzu a istilahin duniya masu wannan aƙidar ba 'yan ta'adda ba ne ba ta'adda ba ne ba ta'adda ba ne saboda haka sai na umar shi aka fara ahalin sunna aka fara wa ta'addanci a duniya na kashe musu mutum na biyu mai daraja bayan annabi ba ta hanyar ka'ida ba kuma wanda suka zo yi wannan yau ga mutanen nan suna goyon bayan ce abinda aka yi suna jin daɗi suna jiya daidai shi wannan ba ta'addanci ba ne na biyu sai na umar ya yi khalifanci daga shekara ta goma sha uku ne zuwa shekara ta ashirin da uku shekararsa goma sha wani abu yana shugabanci da ya zo ya shahada ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah wanda ya biyo baya shine sayyidina Usman yi shugabanci daga shekara ta 23 zuwa shekara ta talatin da biyar. sadikin annabi Muhammad dan aljanna mutumin da mala'iku ke jin kunya a tarihin duniya ba a taɓa samun wani mutum ya aure ɗayan annabi guda biyu ba sai sai da na usman da haka ake ce masa zunnure kafin annabi ya bar duniya ya ce allah zai sa maka riga ta shugabanci ya ce wasu za su zo da ƙarfin bala'i za su yi sai ka cire ta sai da na usman haka aka aka samu su abdullahi bin sabai da wasu mutane daga misira da iraki da ina ne da ina ne aka zo aka yi masa bore ran da aka zo aka yi a takin ɗin gidan shi an yi la'akari mafi yawancin sahabbai ba sa madina sun taho maka ya ce a kira mai wasu mutane daga cikin wanda suka zo suka yi a takin ɗin shi ya fito ya fito yake magana da su yake ce masu? kun san cewa annabi ya zo garin madina masallaci ya yi kaɗan annabi ya miƙe ya ce wane ne zai sai masallacin gidan wane a expanding din masallaci a buɗa shi da kuɗinsa ni kuma na amince masa Allah zai bashi aljanna ya ce na cire tsantsan kuɗi na na siya aka gina masallacin ya ce yau yanzu masallacin da na siya annabi yi min alkawarin aljanna shi za ku hana na sallah a suka ce mun sani amma ba za ka je ba kun san cewa annabi ya zo garin madina babu ruwan da za a sha sai rijiya kaza annabi ya ce wane ne zai sai rijiyar ne ya zo ya sha tare da musulmi yana da aljanna na cire tsantsan kudina na sai rijiyar yanzu ruwan da na siya duk kudina annabi ya min alƙawarin aljanna za ku hana na in sha suka ce mun sani amma ba za ka yi ba haka ya dinga lissafawa yace kun san cewa an ji yakin an tafi ainihin wato hudaybiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya aike ni a wajen wani al'amari labari ya zo aka ce an kashe ni annabi ya daga hannunsa ya ce wa zai masa mubaya'a sahabbai mutum 1400 suka yi masa mubaya'a ya ce musu bayan an gama annabi ya ɗauki hannunsa na hagu ya ɗora ya ce Allah wannan ita ce bai'ar Usmanu ta hannun annabinka kun san cewa an yi haka suka ce mun sani shi yasa wani dan son zuciya shi yasa nake cewa musulmi su dinga kallon wannan matsala ku kalli kisan da aka yi ma al-Imam Hussein kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace wala anallahu man qatala al-Husaina Allah ka tsine mu wanda ya kashe Hussein aw radiya bi qatlihi aw aana ala qatlihi ko ya yadda da kisan da aka yi ko ya ce maka akan kisan kar ku manta shi ya fita da rinduna ta yaki sannan a lokacin ba shi bane amirul mu'minin amma sayyidina Usman shi bai je ko ina ba yana gida a zaune kuma shine shugaban musulmin duniya amma aka zo gidan shi ina so ku kalle in kisan al'imam Hussein ya cancanci tausayawa to na Usman shine min babi aula saboda rashin mutuncin da aka yafi wancan aka zo gaban matar shi da azumi a bakin shi yana karatun ƙur'ani aka kwantar da na Usman aka yanka shi wannan ba ta ba ne. wannan suka yi wannan sun yi sun yi daidai ba su ta'addanci ba wannan ne abin da ya faru wani ɗan son zuciya wani mulhidi wani zindiki ya ce wai abin da ya sa suke magana a kan kisan ammaru wai saboda annabi ya faɗi nassi kan shi shi kuma na sai da na usman wai ba nassi Allah ka tsinewa makareci Qur'ani bai ce wa wala taqtulun nafsan lati harrama Allah ba shi sai da na usman bai daga cikin nafsin da Allah ya hana a kashe amma ya ce wai bai ga nasi ba wai ba nasi shi yasa su ba za su yi magana akan kisan da aka masai na usmanu wai ba nasi to hadisan ma akwai annabi ya sha kallon shi ce za a kashe wannan yana wanda ake zalunta amma ya ce wai bai gani ba ina za ka gani kuwa wai bai gani ba to wannan kisan da aka yi masai da na usman shi ya kawo rikici tsakanin bangaren sai da na ali da sai da na mu'awiyar sai da na alitin da yake rikici da su mu'awai bai taɓa rikici da wanda ba musulmi ba a ganin shi ‘yan tawaye ne ga gwamnatin musulunci yake yaƙarsu shi kuma sai na mu'awai ya ce ba zai masa mubaya'a ba sai ya kamo wanda suka kashe sai da na usman suka mai wannan kisan ya hukunta su akan wannan rikici ya faru shi yasa duk littattafan sunna in ka karanta malaman sunna zaka ji suna cewa amma shajara to wasu sun ce sai sun yi magana yanzu a yi maganar mana ba dai ta karatu ba ce shege ka fasa a yi aka zo aka yi wannan don ku gane fitina ce jarrabawa Allah ya kawo tsakanin musulmi idan an yi rikici da nan bangaren da nan bangaren wanda ke tsayawa kan wanda aka kashe duka bangarorin biyu ya masa sallah sai ya je alini shi yake masa sallah yadda su wa'annan suka yi hukunci suka ce munafikai ne kafare ne billahi alaikum ko dai ya zamanto mutanen nan ba kafare bane ba munafikai bane shi yasa sai da na ali ke tsayawa kan gawa ke musu sallah idan ko ya tabbata munafikai ne kafare ne to sai ali ya saba ma Allah dan ya san nasin da Allah ya ce wa annabi wala tusalli ala ahadin min ummata wala taqum ala qabri saboda innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun sun kafirta da Allah da annabi sun mutu suna fasikai aka zo aka yi ta rikici aka yi siffinu aka yi naharawan abubuwan da suka faru suka faru wanda suka goyi bayan aka yi ta rikici tsakanin ɓangaren sayyidina ali da ɓangaren sayyidina mu'awiya da aka zo aka yi sulhu sai aka samu wasu suka balle wanda suka balle ɗin nan mai sunansu kawarish ina so ku rike wata nukta wacce take da matukar muhimmanci ita nake so zan dokanta su ne khawari khawari ali bin abi talib Allah ya kara masa yadda ya hau shugabanci shekara na 35 bayan an kashe na usmanu ya bar duniya a shekara 40 shekara bire akan mulki wannan matsalar ta faru bayan an zo an yi sulhu da aka zo aka yi sulhu bayan gama yakin da harawan da shekara ainihin wato kusan biyu sai mutane guda uku suka zauna suka yi mitin a makka suka ce babu yadda za a yi duniya ta zauna lafiya sai an kashe mutum uku to bari za ka jiwa za a kashe wai duniya ta zauna lafiya kuma ina so ku ja layi mutanen nan da suka koma suka ce idan ana so duniya ta zauna lafiya sai an kashe mutum uku suna daga cikin wanda suka goyi bayan sai ya je ala aka ta rikici da muawiya suka ce dole sai an kashe muawiya sai an kashe amru bin al sannan sai an kashe sayyidi ali suka ce wa'in nan na taqarrabu ila Allah bi qatl ha'ula'i thalatha wannan aiki ne da idan muka yi to za mu samu wani matsayi babba a wajen Allah idan muka yi wannan albarku at-tamimi shi wannan mutumin ya ce a kyale shi sai zai kashe mu'awiya da ya zo wukar da ya sa masa pozin da ya zo ya yi amfani da ita yana so ya burma mai ita a ciki ya ja da ya turo wukar sai sai namu awo ya kauce sai ya sami a cinya ya kafa mai ita wannan shi ya zama sababin daga nan hanya bar duniya bai kara haihuwa ba mutum na biyu shine amr bin bakar at-tamimi yace shi a kyale shi shi zai je ya kashe amr bin al da ya zo tun da ne ya san amur zunin as shi ne limami ranar da ya zo yana so sai ya kashe shi sai aka yi rashin sa'a amur zunin as bai da lafiya bai fito ba sai wani ya shiga ya limanci a shirar tsotsayin zai tafi lahira da ya kashe shi bayan ya mutu aka ɗago ya gaba shi bane ya ce to na so in kashe amra amma Allah ga wanda ya so in kashe nan mutum na uku shine Abdulrahman bin Maljam al khadiji shi ya zo wannan mutumin ya zai kake kashe sai da na'adi don girman Allah khawarij daga yana suka fara ba daga nan ba magoya bayan waye sai da na'ali amma don girman Allah waye a duniya yake jingina ma sai da na'ali khawarijinci wa yake tuhumar sai da na'ali da cewa khawarij da suke wannan abin shi ya karantar da su saboda me shi daban su daban kowa ya san abin da ya tafi na aƙida da addini ba a kan shi suke ba ba ka bane to me yasa yanzu a Najeriya ake tuhumar ahlus sunna duk wanda ya zama kawari sai a ce ɗalibin su ne su suka dora shi kan kawari din me yasa me yasa to wannan ita ce nukta da take da muhimmanci in dai kana maganan goyon baya ne saboda mujarrajin wane yana goyon bayan ka ya balla dole a jingina shi zuwa gare ka to la budda na kusan ba mu halukin da ya isa yanzu ya fito ya jingina da awar kawari zuwa ga sai da na ali akwai wanda ya sa to ku dawo nan Najeriya dukkan malamin da ke nan kasar ban cire maka kowane malamin kowace akida ba idan ka ɗauko malam abubakar gumi ka ɗauko su ko a gidan karatun boko ba wani duk ban cire ba duk malamin kowace aƙida a gidan karatun boko mala bakar gumi ya fi duk malamin kowace aƙida na domin ya kai matakin da sai da ya riƙe alƙalin alƙalai an yi haka ko ba haka ba wasu daga cikin malaman addinin ma ko turancin ba siya ba ba sa jin turancin eh shi yasa ƙala rawu ce yaushe za ka iya ja da malam bakar gumi ya ce ma wani ba sai na faɗin sunansa ya ce ya san criminal law ya ce ba irin ma wani ba ka galibin musulmi yanzu da suke shiga aikin gwamnati da karatun boko da siyasa wallahi kaso ɗari nasu kaso tamanin ko 90 fatawar mala abakar gumai suka shiga kar ku manta saboda nuna wa mutane muhimmancin abubuwan nan da malami ko da yazo ya sami galibin abubuwa musulmi sun ja baya an ban mu wanda ba musulmi ba saboda muhimmancin sai an mutunta wannan abin mala abubakar gumi har sai da ta kai ya fito ya ce siyasa ta fi sallah muhimmanci an yi haka ko ba ba wannan maganar da malami sama da shekara talatin ba da ba a ce mai ba haka jiri an ce mai amma ai in ƙarya ne ai ba balangada shaidar. an gane karatun malam daga ba da shugabanci ya ce hannun musulmi ai kuna kallon yadda ƙasar ta koma a nan kano ran da bam ɗin ya tashi a masallacin sarki ina garin nan akwai hasumiyar da tun daga kasanta har samanta namun mutane ne suka a nan ga mala bakar gumi ya amfani da qawaid na usulul fiqh cewa addinin mabniun ala al-masali fi jalbiha wa dar'i lil qaba'id fa in tazaham adad al-masali yuqaddamu al-a'la min al-masali sai ce wa diddahu tazahum al-mafasid duk malaman usulul fiqh sun yadda idan banna da banna suka haɗu wannan jirgegiya ce wannan 'yar ƙarama ce kuma ba za a iya kauce musu ba duka sai an yi ɗaya to dole a hau ƙaramar fanna don a gudu daga babba wannan an yadda a addini da rayuwa dole an ɗauko jirgin ruwa da mutum ɗari ana tafiya a tsakiyar ruwa sai jirgi ya fara tangar-tangar aka ce direba ya dai ya ce ka gaskiya fa jirgin nan an mai yawa kuma gaskiya ne ne wani to ya za a yi yace wallahi gaskiya sai an dan kwashi wasu an zama ruwa kuma wallahi cikin bishi an yi daya ko a rage ko a daɗe to aka ce to direba yanzu ya za a yi ya ce to gaskiya ina ganin sai an dan rage kamar mutum biyar sannan casa'in inda biyar zai iya haihuwa da eh kuma in ba a yi ba ɗaya sai ya faru A annabi yunus bin matta ba an yi haka da shi ba ba jirgi ya shigo ba ga jirgi na tangal-tangal aka ce to ji yadda aka yi akwai bawan da ya gudo daga mai gidan shi kuma gashi ya gudo daga aikin Allah to amma a nan ya za a aka ce to ayi yi duk wanda ta fada kan shi haƙura ya ɗauki ƙaddara a yi kama kama a ɗauke shi a wurgaru ɓanna ce to amma billahi alaikum da ɗarin su mutu gaba ki ɗaya da biyar su mutu casa'in su tsira wanne annabi yunus ba annabin allah ba ne amma mutane da suka ga saboda shi da kwale-kwale ta kife to gara shi kaɗai ya tafi haka wannan ya kama wannan wannan ya kama nan aka wurga shi da aka yi ƙura'a ta faɗo kai to sai mala bakar gumi amfani da wannan ƙa'idar sannan da ka'idar da take cewa wajidtuhu tazahumul mafasid wato addinu mabnin ala almasalihi fi jalbiha wa da'il al fa in tazaham adabul masalih idan mutum yanzu ya fito daga mota daga kwatano ya biyo hanya sai aka ce masa a hanya akwai custom suna idan suka ga motar lafiya lauci ba sai komai ba za su ɓaci amma in suka ga an rushe gilashin gaba da baya za su bari yanzu rushe gilashin gaba da na ba mai shi amma ka bari a kwace motar wanne shi baraka rusa ne abinda annabi Musa da yi. Ya ce masa An Mastafi na lima sati ne ya amaluna fil bahri Ba a ratu ya fata jirgin wa kana wara'ahum malikun sai inda za su je a wani sarki azzalimi duk jirgin da ya gani sai ya kwace kun ga fasa jirgin da Khidir ya ɓanna ne amma akwai bannar da za ta faru wacce tafi wannan shine fata jirgin shi yasa san da ya fasa jirgin annabi Musa ya miƙe yace a ah, haraka ta halaci guri ka ahlaha to sannan ka dawo abubuwa masu kyau yanzu lokacin sallah yayi an kira sallah babanka da mamanka sun kira ka ga wani yaro ka hango shi ko makaho zai fada rijiya wanne za a yi don me a bar kiran uwa da uba bayan qur'ani duk inda Allah ya ce wa abudullah wa la tushriku bihi shay'an yake wa bil walidaini ko kuwa ba akwai a qur'ani ba wa bil walidaini isana? idan kun ce a karɓa kiran iyaye to ita sallar ya za a yi da inda salata kanin al-mu'mina kitaban ne ya za a yi da ita wanne za a nan wajen wadidduhu da haka nan wajen fa'inta za kuma adadin masali to sai malam ya kalli maslahar al'umman musulmi ta samu wanda bai shugabance ta musulmi da maslahar lokacin sallah ya yi wannan sallah sun ta shafa shugabanci kuma yana da alaƙa da rayuwarsu ran da ba shugabancin yi ma sallar ba za su iya ba don wasu guraren an sai da aka daina in aka yi azahar da la'asar magariba da isha'i da asuba sai dai kowa ya jira an yi koma ba to so suka minke suka ce aimalan malam kafi ne aimalan ya kagata amma ai jiki magani ko kuwa jiki magani to wannan kenan to ina so nukutar da nake so in yi magana a kan ta anan tare da malam abakar goma kwararren dan boko ne malamin addini ya tashi ya kira musulmi a nan ƙasar muhimmancin a tashi a karatun boko a tashi a shiga aikin gwamnati a tashi a shiga siyasa billahi alaikum idan wani ya zo da da'awar karatun boko haram ne ko da yana intisabi zuwa ga karantawan malam ya sauka da kanta ko bai sauka ba ya sauka kuma ya ɗauki yayin shi ya sa su boko mutanen da malam ya nemo wa aiki a fannoni na rayuwa ba za su kirgu ba la addu'a wa la ba za su kirgu ba to sannan ku dawo a Najeriya wani mutum ne ya fara fitowa ya ce karatun boko da aikin gwamnati haram ne eh? ya sa ɗalibai suna jami'o'i suka yaga takardunsu aka zo aka ce aikin gwamnati ɗagutu ce gwamnatin ita mawa na goge cewa ya fara wannan dan girman Allah inda adalci mala abakar kuma za a jingina ma da a wannan ko wannan mutum ina so ku kalli yadda albul haqa'iqi ne amma ni sai ake jingina karantar wannan zuwa ga malam shi wancan wanda ya fara da'awar shi bari bayan ko farkon ɗan boko haram a Najeriya shine wallahi shine mutum nawa ya sa suka yaga satifiki ɗinsu a jami'a suka daina karatu kuma wannan mu'assisin na da'awar ai zama da shi da ya yi a matsayin ɗalibi a farko shi yasa da'awar ta masa tasiri ya kwashi da'awar ya je ya tafi amma yau an waye gari sai ka ga ana dingina wannan muguwar karantarwa zuwa ga ahli sunna na so da da lokaci wannan karatun da muka sa yanzu ta'addanci suwa yan ta'adda kuma menene ta'addanci a sashen ta ɗaya na biyu zai zo na uku zai zo wani karatun ma in zan yi amfani da projecto in na faɗa na ce suwa na sun yi kaza ko sun ce kaza sai in filin ɗin shi ce ga abin da suka yi don mu tabbatarwa da duniya mu ba 'yan ta'adda ba ne ba mu da alaƙa da ta'addanci ba mu da alaƙa da shi amma yanzu don girman Allah a Najeriya da waye da waye yake tuhumar matsalan nan zazzaki na da hannu a cikin cikinta akwai wanda ma suka dauka cewa da kaga dan boko haram to dan izala ne haka ne ko ba haka ba waye mu'assasin ta na farko sannan ka koma ka gani su masu wannan aqidar mai matsayin yan izala a gurin su shugaban su ba abin da bai faɗa ba ya ce malaman gargajiya ne malaman wane ne sun yi hukunci a kan sun ce kafire ne haka ne kenan ka ga mu daban suwa amma tare da haka ake so dole sai an jingina karantarwa zuwa gare mu idan kana magana saboda suna ahalin sunnati ne a yanzu ba kungiyar da ba ta kiran kanta ahalin sunna yan tijjaniya ma yanzu sun ce su ma ahalin sunnati ne ba ka bane yan kadiriya su ma sun cewa ahalin sunnati ne hatta in shi akwai masu da'awan su ma ahalin sunnati ne dan tijjani samawu ya rubuta littafi ya sa masa suna a shi'a a halin suna. ya ce wai yan shi'an su ne halin suna. haka ya rubuta littafi ya sa to in kagan an ce a halin suna to yana buƙatar ƙarin bayani wanne wanne kake ne idan kana nufin a halin suna yan izala ne to wannan ta'addancin bai da alaka da mu ba mu da alaka da shi kwata-kwata kuma wannan mutumin shine al-mas'ul al-awwal shi ya kamata a tambaya don shi ne mu'assisin da'awar a nafiya amma mu malamin mu mala abakar gumi karantar da mu karatu kuma duk wanda zai shaidu malam ayyabar duniya bai da alaka da abin da yake da alaka da tashin hankali bai da shi bai taba cewa ai ma gwamnati ta waye ba bai taba cewa ai mata bore ba bai taba cewa a fito ai rigima da ita ba bai taba faɗa ba cikin abin da matar zazzaki ta faɗa ce ta arifin musulunci ta ce yana nan wanda suke bibiyoyi sun sani ta ce wai in an ce musulunci shi ne dan tawaye ga gwamnati kana rayuwa a ƙarƙashin gwamnati amma ka yi mata tawaye ba ka yi da ta ba haka ta faɗa ta ce wannan shi ne musulmi mu kuma annabi ya ce mana almuslimu shi ne man salim almuslimu na mil lisanihi shi ne ba shi ne musulmi haka ta arrafa musulunci haka ta fito ta yi ta'arifin musulunci to don haka yake da muhimmanci wa'annan nuktoɗin mutane su fahimce su in ku ka ce a'a saboda ai suna cikin mu sun fita ne mu su to kaga abin lawazin din yana da hatsari Mai hatsarinsa aina kawo na ce da masu aƙidan nan ta kashe mutane ba a san ƙa'ida ba asali sai na Allah suka fara ɓallewa amma mai yasa shi kamar adalci ce bai da alaƙa da abin saboda ka san bai karantar da abin ba ko to mu dan me kake mana adalci aqidar mu ne mun karantar malamin mala bakar gumin malamin ka da kake takama da shi in boko ne ba yana gaban shi ba ba shi ya ya dora mutane ya ce a karatun boko a aikin gwamnati ba don wani yanzu ya fito ya ce karatun boko da aikin gwamnati saboda rashin adalci sai ka jingina karantarwa zuwa gare shi ba kai adalci ba tilka idan ismatul jiza to saboda yanayi na lokaci zan cika da wasu abubuwa kamar haka a cikin abubuwan da suke da muhimmanci ƙwaron gasken gaske wanda na so in cike da su malamai sun yi ta'alifi sun yi rubuce-rubuce da dama akan wannan ta wannan abun ba addini ba ne bai da alaƙa da shi zan iya tunawa akwai littafin alburhan alburhan almunif fi da hada buhata ahli at-takfir wa tabdil wanda abdulaziz bin raisin rais ya rubuta sana akwai littafin a taksiyatu tarihiya li ahadasu tabjiri al-irhabiyya in mutum ya hau intanet zai samu irin wa'annan littattafan da yawa da malamai suka rubuta suka ce haramun ne irin wa'annan abubuwan da ake da sunan addini magana guda biyu zan rufe da shi magana ta farko maganan saudiya duk wanda yake akwai kin Allah da annabi a zuciyar shi to Allah sai ya jarrabe shi da kin safiya kuma ina kira zuwa ga ahalin sunna kakka kuskura kana ahalin sunna ka ji wani ya ki kasar saudiya ka tsaya kana saurare shi wallahi ba muna faɗa ba ne cewa hukumomin saudiya ma'asume ne annabawa ne in ba wanda ya taɓa wannan dawa mutane ne ke mulkin ba mala'iku ne, ba annabawa ba ne, amma abin abinda nan imani da shi kuma zan haɗu da Allah a kan shi na rantsi da Allah mutanen alherin siya ya fi tutusuran su yawa wallahi cikin kaso ɗari suna da alherin da ya kai kaso 80 kuma ko kai in ba a ba ne. duk jarabawar da aka zaunar da mutum ya ci maki tamanin kasan iya ne kasan iya ne kasan ya ce irin adalcin da ake ƙoƙarin kwatantawa hatta ta hanyar abin da ya shafi mu'amalar rayuwar mutane da ana yin rabin sa a Najeriya da Najeriya ba haka take ba za ka je Saudiya kana tambayan ba kawai balarabe ka san Osama bin Laden ya ce maka wallahi la da liman huwa bai san shi ba sau da shi ba shi wani a ga sa wanda ma ya dan san shi yake da wani labari a zai yawo ah, uwa mujrim wannan mutumin ne saboda shi duk yadda zaka mai bayani ka ce ana tuta a kasar ba zai yadda ba saboda ƙauye ne za ka gani bai wuce gida biyar ba goma amma an masa lafiyayyin titina da wuta da ruwa da abincin da za a ci ba matsala ba ka gaba ƙauye ya ɗauko awaki da tumaki a jib ya ruwa fiye da zuwa kasuwa akwai a jib sai dai a ran ba sai dai ka ga wani ya sa bakin gilashi ya daga ya wuce ya faɗa ma kura ta akuya a jib abincin da zaka ci ba matsala bane ruwan da zaka sha ba matsala bane duk wani abu na rayuwa wannan binciken ajanda ka baka tashi kana tunanin ya zaka ku duba da kyau ku gani to akwai abubuwa na rantsi da Allah duk wani gari a doron duniyar nan wallahi babu inda ya kai makka da madina wannan ina faɗa ne don haka Allah ya tsara a ƙur'ani Allah ya tabbatar to musulmi su shiga taitayinsu daga ran da aka yi kwandemin ɗin ƙasar saudiya kuma ta kwandemantu na rantse da allah ba kuma musulmi ba su da alƙibla ba inda yake da mutunci kuma saboda me a can ake da alƙiblar da musulmi ke kallo allah da ya ci a yi sallah bai da kowa in ya tashi ya kalli inda ya ga dama wanda ya sallah ya kalli alƙibla iran ce ta zama masa alƙibla ko ya kalli kaula na rantse da Allah sallar ba ba sai ya kalli kaba sannan sallar ce sannan akwai haramin makka akwai haramin madina sannan a ƙasan nan ne annabi yake kwanta a cikinta sallallahu alaihi wasallam sannan ƙur'anin da ke hannun musulmi duk yadda ka kai ga bala'i kana buɗewa dole za ka ga surorinsa malkiyar sun ne ko madaniyar baka da yadda zaka baka da yadda zaka sannan dole in kana so kai aikin hajji karbabbe sai dai ka je ƙasar idan kuka samu wani dutse a garin ku kuka zazzagaya kuka je kuka yi wallahi bai ba dole sai dai a haƙura a jikin to irin waɗannan kasa isu da ƙasar saudiya take da su kafin annabi ya bar duniya sai da ya addu'a ya ce allah kada ka bar kabari na ya zama gunkin da mutane za su bauta min da Allah ya tashi ya dauki amanar ya danka hannun yau da a ce kabarin annaba a Najeriya yake a Kano eh ai da sai da hali amma da kaje ko kyamara suka kana wani haske haske za su ya haram haram to wani jin haushin wannan an hana shi wannan bid'a ne zai dawo da mugun su ido yau ya faɗa ƙasar sau ya ɓata ta gobe ya ɓata ta ko mai za ka ce ka ce ni dai na tabbatar ta fi kowace ƙasa alhingi a duniya ta fi to kar ka zo ku lura da wata siyasa idan baka san siyasar duniya ba idan wata matsala ta faru wanda yake da aƙidar shi a zai zo yana ƙoƙarin siya ɓata maka ƙasar saudiya ba siyasar kawai yake so ya bata ba daga ran da ya bata siyasar ta taba su to aqidar kuma da suke ka zai zai bata ta wannan shine kuma su yan shi a dama a wajen su Karbala ta fi Makka da Madina daraja ka dan sun bata kasar Saudiya ba abin mamaki bane shi yasa suke zuwa su tada rigima su tada fada a can suna zuwa zai su tada rigima su tada fada a can saboda haka ina kira zuwa ga musulmi mutum idan zai faɗi magana a kan ƙasar da ya san annabi yana kwance a cikinka, to ko don saboda alfarmar annabi yana kwance a cikin ƙasar ya kamata mutum ya san me zai faɗa maliku al'imamu maliku Allah ya ji ɗansa har ya ban duniya zai yawo a madina ya takalmi aka ce saboda mai yace yana jin kunyar ƙasar da annabi yake kwanci a cikin ke dinga tattaka tattaka al'imamu maliku magana ta ƙarshe da zan yi shi ne da haka abinda ake tuhumar ƙasar saudiya da shi na ta'addanci ba ta da alaƙa da shi ita ta barranta da shi malaman da ke karantar da addini sun barranta da wa in wani ya ji ya wani abu da sunan addini ne ya sa shi da yana da sunan aƙida irin ta wannan sai a duba a ga kuma mai ra'ayinsu mai suka tsaya a kai ba wanda ma ke yaƙa irin wannan tsarro ɗin a duniya da lokaci da na faɗa maka littattafai guda goma sha tara ka je ka duba ka gani me ya mawukifinsu me ya matsayinsu a kan irin waɗannan abubuwa ba su da alaƙa da shi magana ta ƙarshe shi ne na farko a ƙarƙashin wannan ina kira zuwa ga kafofin watsa labarai tun daga na gida har na waje domin suna taimakawa idan ɓanna ta taso kun ga da wannan matsalar ta taso gidan rediyon bbc ya kamata farko kafin su magana ne su nemi wanda suka yi karatu a madina tattauna da su sai aka ji aka nemi wanda shi bai yi karatu a makka ba sai dai tsakaninsa da makka sai dai aikin hajji ko umara kuma Allah cewa ya wa'iza ja'ahum amrun min al aw al-khawf da wani al'amar ya zuwa mutane na tsoro ko aminci sai su dauke su fiya da haka Allah cewa wa walau radduhu illar ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu inda za su mayar da abun zuwa ga annabi ko waɗanda suke ulul amri ne to wannan suka je saudiya suka zauna shekara goma sha biyar ashirin suka karatu su ne ulul amrin da in wani abu ya taso ana neman labarin kansu su ya kamata a tambaya ba wanda tsakaninsa da ƙasar saudiya ba sai dai ya fice yan kwanaki ya yi ne ya fice da haka ina kira zuwa ga ɗan jaridu su ji tsoron allah idan abu ya taso a harkar aikinsu ta yada labarai su dinga kallon me zai taimaki addininsu me zai kawo addininsu illa wallahi in rayuwar ta kare bayan ka gama aikin jarida ba abin da zai ma amfani in ka koma zuwa ga Allah sai irin gudunmuwar da ka ba addininka da haka ina kira zuwa gare su kowane irin abu za su saka ko su yada to su dinga dubawa su gani wacce gudunmuwa za su ba addini ta wannan bangar. wannan yana daga cikin amfanin shigar su wannan bangarorin abu na ƙarshe shi ne kamar yadda na faɗa mu al'ummar ahalin suna Allah ya sani mutane ne masu son zaman lafiya kun ga an kashe malam jafa amma da ba mu da tabbas ga wanda ya kashe shi ba mu je mun afka mu wani ba ba haƙuri makai ba da mu mutane ne yan ta'adda ba sai mu tashi ba da wanda ya ji da wanda bai ji ba mu kai mu kowa farmaki amma ba mu yi ba an kashe malam albani ba mu yi ba wannan malaman da ke jiki malam umar musa ɗan mai shiya gashi a sakkwato a matsalatin shehu usmanu ɗan a suka kashe shi wannan amma wanda suka zo har ɗakin allah suka kashe wannan bawan allah wannan bawan allah su ba 'yan ta'adda ba ne a kundin duniya da kundin najeriya ba 'yan ta'adda ba ne ba 'yan ta'adda ba ne so saboda haka matsaloli sun sha faruwa a gurare da dama saboda muna girmama gwamnati muna mutunta ta muna son zaman lafiya amma na rantse da Allah akwai abin da ni dai kan ban sa idan mutum ya ɗaga ja sai in ɗaga ja in an yi bala'i a dawo a shirya rigingimu sun sha faruwa akwai lokacin da shekara hudu da ta wuce haka masallaci ne na ahalin sunna in shi a asalin mai wanda ke limanci a gurin malamin sunna ne sai ya zo ya koma ya shiga shi'a da ya zo ya shiga shi'a da ya mutu ahalin sunna suka zo suka ce suna kan masallacinsu tun da guri ba nashi bane akwai masu guri me ya kamata yi a ba su gurinsu siyasa a haƙi wai gwamnati ce za ta yi sulhu a ma'aikatar kula da harkokin addini aka zo aka yi sulhu aka ce to su 'yan shi'a su ci gaba da karatu a wajen su kuma ahalu suna su gaba da yin sallah a gudu haka aka zo aka yi sulhu na zo ni ne lokal gamma ni ne ma'aikatar addini ni ne ina ne ni ne ina ne matsalar ba ta warware ba sai ya zama ma inda nake yin tafsiri da daddare sai na samu labari ɗin shi ana zuwa da makamai wajen da na samu labari suna zuwa da makamai gurin na fitar da sanar na ce duk wanda kuka gan shi da makami a gurin karatunmu ba karatu ya kawo shi ba to da haka da kun kama mutum da makami magana wai a jira hukuma ta zo bata taso ba ku kwantar da shi ku yanka shi duk abin da na faɗa haka na faɗa wallahi daga ran da na ba da sanarwa suka daina zuwa suka daina zuwa wanda ya zo ma wajen karatu da makami karatu ya zai wanda zai zo karatu da me ya kamata ya zo da littafi ya kamata ya me yasa na faɗi wannan magana saboda ta'addancin da aka wa malam Musa sahabi a Zaria a abinda gwamnati ta kafa a kaduna don sauraron koken mutane malam musa sahabi na zariya ɗalibin malam albani da ya zo zai bayani yanayin yadda ya ba da rahoton abin da ya faru dukkan wanda suka san harkar tsaro sun san cewa wanda suka shirya wannan in ba suna da alaka da ta'addanci ba kan biyu kaga yanzu ni in nan misali masallaci ne ina karatu ko abin da zan in na zauna zan buɗe littafi ba dole bane in lizanta ma kaina cewa wannan da wannan da suke nan na san su amma mutum bai da gaskiya zaka ga dole su ya fa'ido da waye da waye anan waye ya sani waye ba ku malam Musa sahabi ya zauna yana cikin karatu yana karatu yana karatu me faru ashe sun riga sun shirya akwai wanda aka ajiye wajen gulo wasu kuma suna zaune a gaban shi yana karatu da makami a jikinsu wasu an ajiye su wajen jannare su da haka iya adadin gulab ɗin da ke masallacin da ake karatu kowane gulab akwai mutum ɗaya a wajen da haka da ɗaya ya minki ya yi kabbara duka kowa sai ya kashe gulab ɗin da inda yake malam musa sahabi da suka daddaba mai wuka a jikin shi na rantse da allah jini ne tun daga saman kanshi har ƙasa amma su wa'annan ba 'yan ta'adda ba ba ta'addanci ba ne an samu munafakan yan boko wasu profesoshi an samu munafakan yan siyasa an samu munafakan kaza wanda kan wannan matsalar ta shi a sananan suna ganin ai ya kamata kai yanzu wannan malam umar din masallacin shi a sakko yake shi'a suka zo suka kalle amma wannan ba ta'addanci bane dan girman Allah wa muka taba zuwa mu muka kashe sai ma ai mana mu yi hakuri saboda muna son zaman lafiya rikicin masallacin al'imamu abu hulera da ya taso a tudun wada saboda muna son zaman lafiya wallahi a lokacin duk wanda ya kamata a gani a jihar kaduna babu wanda ba magan shi ba mun ba takarda mun kaiwa jama'atu takarda ciyaman na lokar gamman yana da kwafi hakimi yana da shi ma'aikatar addini tana da shi kwamishinan 'yan sanda yana da shi daraktan sf yana da shi wannan wajen ba na in shi'a ba ne namu ne gwamnati ta karɓi kayan mu ta bamu amma gwamnati ta ƙi gwamnati ta ƙi wa ta ƙi kuma wai haka ne ake ganin shine adalci shine zaman wa ba haƙƙi ba ne a kan gwamnati ran da wani ya karɓi wani ba a kan ƙa'ida ba kayansa ta karɓo kayan shi ta ba shi kama ba a yi to irin wannan abin ne in ta kama muka ba wanda za mu ci gaba da ya a kan wannan idan haƙƙi ne akan gwamnati ya kamata ta karɓar mana kayanmu mu bata karɓa ba to sai mu tashi mu karɓa Shi nan kawai wannan shi abin da nake faɗa ba magana in ka in a yanzu in ka ga mutum ya mana abu mun kyare shi mun ga dama ne amma na rantsa da Allah ba wanda zai mana abu ba za mu iya ɗaukan mataki akan abin da ya mana ba sai dai saboda zaman lafiya kawai mu yi hakuri dan mu mutane ne masu son zaman lafiya wannan ina faɗa ne saboda duk lokacin da wani abu ya faru gwamnati ta fahimci ga inda gaskiya take kada a san zuciya da munafunci masu haƙƙi ko da ba musulmi ba ne a ɗauki haƙƙin su a yi ne a ba su shine zaman lafiya shine adalci wasu rigingimu sun taso wanda suke da alaƙa da irin waɗannan ainihin wato abubuwa da haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya zaunar da wannan ƙasar lafiya wanda suke so su zama sanadin ƙasar nan ba za ta zauna lafiya ba Allah ya hana su zaman lafiya sannan 'yan shi'a suna shirin yin tattaki kwanan nan kuma akwai abubuwan da za su faru a tattakin nan amma ni ba zan faɗi mai zai faru ba haƙƙi ne a kan gwamnati ta binciki mai zai faru ko kuwa mai zai faru a'a ba a ji a baki ba amma haƙƙi ne a kan gwamnatin tarayya ta binciki me yake faruwa yanzu wani dukkan ɗan shi da ya dawo daga ƙasar waje gwamnati na sanar da ya shigo to ta bincika a kwanan nan in shi ana yawan dawowa daga ƙasashen waje wanda suka fita karatu ko ba sa dawowa me yake dawo da su me suke shirin me ake shiryawa me za a aiwatar wannan mu haƙƙi ne a kanmu mu faɗa Allah ka ji kan malam Jafar matsalan nan da ake ciki ta tsaro kafin ya bar duniya ba abin da bai faɗa ba kowa ya sela ne sai ya gashi da ta ɓaci sidinai shi ake bugawa ana raba a matsayin ana ganin hanya ce da zama ta maganta matsala sanda yake cewa ga fitina ta taso ba ta wuce a zuba mata kofin ruwa ita mutu ba an kyale ta yake ya rantse da Allah wannan matsalan aka kyale ta nan gaba tankokin yaki ba za su magance ta an yaka ko ba ba to akwai matsala da za ta faru daga nan zuwa tattakin da za ta fara haƙƙi ne akan gwamnati ta bincike me zai faru me ake shiryawa wani hali ake ciki in ta yi ƙasa ta zauna lafiya in wani abu ya zo ya faru to watakila sai za a zo a yanko karatun nan a ce ai dama na faɗa ai dama na na faɗa to mu mun faɗa Allah ya sani da haka mu ba 'yan ta'adda bane ne ba mu da alaka da ta'addanci sunna muke karantarwa mu mutane ne masu zaman lafiya son zaman lafiya wannan mu su ne saƙon da muke aika ma zuwa ga ainihin wato duniya da haka za mu tsaya a nan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka faɗa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A lokaci malamin da ya ku da an ƙara wata lokaci. kuma ba ba ba kamar yadda yake faɗa har suna a kaduna a kanye kuma kamar da kuka yana faɗa yana shiga nan yana fura to haka ne ni na ga tabbas a lokacin za a yi ko saboda haka gaskiya mu farka ba tare da ɓata lokaci ba duba da lokaci za mu gabatar da malamin shek malamin muhammad sani malik babban imami wannan masallaci da wani da gabatar da godiya da nan kuma a yi addu'a a kan أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله